بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا مساء إن ذلك أود أبوكي أقبل عليه الصلاة صحيحا في ساعة يبني الجن تنقل تنقل وأقبل عليه ما لم تكن وقال عنه كيف تنقل تنقل أحد في ذلك لكل جن سيار مبعد وإن ترك المخوانا وإن يشوفه ذلك في ذلك ذلك في ذلك حق الجهاد suna jihari da ke wurin addini iya fi shi nan falon manta ta yi ma'araka yayin da kajin yaji ya kare aka wani kursa wa doshi a da tsarin tallafi na wa'adin sa'ad ya kama da shi kadai amma kuma فتلك النظر المسلم يا بني السيارة المشاهدة ألا أعلم بلد وبهم الوقت ما الأمور حين زلزلة الأقلام لعند أبوابها سنة الجزء ko tsoro ya shigo cikin musulmi wata farraƙa al-muslimuna anin nabi alaihi salatu wassalam musulmi suka karkasu barin annabi hatta lam ya baka har sai da ya ba wanda ya rage illafi na farin kalilin face 'yan jama'a kaɗan la yutimmuna al-ashra basu ma cika mutum goma ba suke tare da annabi wa qafa sa'ad ibn abi waqqas a wannan lokaci sa'ad ya tsaya yunadilu an rasulillah ai yudafi'u rasulillah a lokacin sa'ad ya tsaya yana difa'in manzon Allah yana kare shi bi kausihi da wannan kibiya wannan makata shi fakana la yarmi ramyatan ya kasance ba zai yi harbi ba illa asabar sai ya dace Yin mushrikin sai ya samu wani mushirki makatalan kuma koyaya kibiyar ta taba shi sai ya kashe shi wala ma ra'ahu rasul alaihi salatu wassalamu yarmi hadar ram lokacin da manzo Allah ya ga yana irin wannan harbin da Ya hubbuhu sai annabi ya sanya kwadaitar da shi wa yaqulu lahu yana ce masa irmi sa'ad irmi fidaka abi wa ummi harba sa'ad na ba da fansar babana da mahaifiyata gare ka malaman tarihi suka ce manzo Allah bai taba gaya wani wannan kalma ba sai sa'ad shi kadai fa zalla sa'ad yaftakiru biha iwala hayatihi sai sa'ad ya doge yana alfahari da wannan kalma iya tsawon rayuwarsa wa yaqulu yana cewa ma jama'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam li ahadin abawaihi illa li manzo Allah bai taba hada wani mutum iyayensa guda biyu ba duka sai ni Hina bi abihi wa ummihi ma'a shine yayin da ya ba da fansar baban shi da mahaifiyarsa tare walakin na sa'adan sai dai shi sa'ad balaga balaga zurwatu ya kai kololuwar kokari hina azamar faruqu yayin da umarul faruqu yayi niyya ala an yakhuba ma al zai kutsa wa farisawa yaƙi da yaki harban da yaki tudilu dawlatahum da za ta tumbuke wato masarautarsu wata sullu rashahun ta girgiza wato ainihin mulkinsu wata tasu juzural wasaniya ta tumbuko jijiyar bautar gumaka ala min ala a tumbuko ta daga cikin ƙasa a dawo da ita doron ƙasa fara salakutu kutubahu lokacin da Umar ya yi wannan niyya sai aika da wasiƙu ila ummalihi ga gwamnoninsa tilafa a sararin duniya an arsilu ilayya yace ku aiko zuwa gare ni kullaman kana lahu silahun aw farsun duk wanda ya zama yana da makami ko yana da dokin hawa aw najida ko yana da wata taimako taimakekeniya aw ra'ayin ko yana da wata basira na fada aji aw maziyatun ko yana da wata hikima min shi'irin na wake waƙe au haɗaba ko kuma ya iya hudu ba au ha, ko wani wannan mimma yujdi alal ma'araka duk dai abin da zai bada gudunmawa a wajen fagen yaki to duk wanda yake da wata baiwa irin wannan a turo shi Baja alat wufudul mujahidina sai tawagar mayaƙa suka sanya tatadaffu alal madina suna tuttuɓowa madina min kulle saubin ta kowane ɓangare. Balan ma falamma takamalat lokacin da suka cika a akaza al-faruq yastashiru ashab al-hal wal-aqd sai Umar Faruq ya fara neman shawarar masu fada da warwarewa wato masu kullawa da warwarewa ko manya waɗanda ake shawara da su akan mulki fi man yuwallihi alal jaysh kabir wa za a ba wa jagorancin wannan bataliya mai girma wa yuslimu ilaihi qiyadahu amika masa jagorancin bataliyar fa qalu lisanin wahidin duk waɗannan masu bada shawara din sai suka faɗa da harshe guda al-asadu adiyan gwarzan yaki mai gwarzan zaki mai kai hari wato sai suka siffanta shi da zaki mai kai hari ko sa'ad ibn abi waqqas fasta da ahu Umar ridwanullahi alaihima sai Umar ya kira shi Allah ya kara yadda da su wa huliwa liwa shi sai kulla masa tutar yaki tutar wannan bataliyar ma hamma aljaysh Kabiru bi an yafsila anil madina lokacin da waɗannan bataliya suka yi himmar su bar madina wa qafa umar ibn al-khattab yuwaddihu sai Umar ɗan Khattab ya tsaya yana ban kwana da shi wa yusi ƙa’idahu kuma yana yi wa kwamandansa sa wasiya fa ƙala sai ce da shi ya sa'ad kaga su sahabbai da yadda ka kai da ƙwarewa ko da tsoron Allah in za a ta maka wani aiki to sai an maka wannan wasiyar da za ta ƙara sa ka jin tsoron Allah ya ce ya sa'ad la naka min an ƙila karfa ya rudar da kai daga Allah dan an ce da kai kalu rasulullahi dan an kira ka kawun mazan Allah kar wannan kalma ta rude ka wa sahibu rasulillahi dan ka zama sahabin mazan Allah fa inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi'a sayyi Allah baya goge mummunan aiki da mummuna walakinahu yamhu sayyi'ata bil hasana sai dai Allah yana shafe mummuna aiki da kyakkyawa ya sa'ad inna allaha laysa bainahu wa bain ahadin nasabun illa ta'a kuma ka sani lalle Allah baya da nasaba tsakanin shi da wani sai dai da'a kawai sai mu Allah da'a fannasu sharifuhum wa wadi'uhum mutane da mai darajar su da mara darajar su fi zatin lahi wajen zatin Allah sawa'un dai suke Allahu rabbuhum Allah shine ubangijin su wahum ibaduhu kuma su bayin sa ne ya tafadalo na bittakawa suna fifikon juna ne da tsoron Allah wa yi dirku ma inda Allah bi da'a kuma duk abin da za su samu a wurin Allah da da'a suke samu anzuri al'amr ka kalli wannan al'amarin Allah zai ra'aita annabiyya alaihi ka kalli al'amarin da manzon Allah ya rayu a kansa faltazimhu ka rungume shi fa innahu al'amru shine wannan al'amari wa madal jayshul mubarak wannan bataliya mai albarka sun tafi wa fihi tis'atun wa tis'una badariyan cikin su akwai mutum 99 waɗanda suka halarci yakin badar wa salatu mi'ata wa bid'atu ashara da mutum 310 sha mimman kana lahum suhba waɗanda suka kasance suna da wata wato sahabbantaka fi ma bainar bai'atir ridwan fama fawqa zalika wato waɗanda aka yi mubaya'a na bai a ridwan laƙadar rabi Allahu anin izu wato akwai mutum ɗari uku da mi'ata da kuma mutum ɗari mimman shahidu fataha makka waɗanda suka halarci buɗin makka ma rasulillah tare da manzon Allah wasu ba mi'ata min abna'i sahaba akwai mutum ɗari bakwai 'ya'yan sahabbai ne waɗannan fitattu waɗanda aka san kowa yana da daraja irin tashi kaga bataliyar ta haɗa manyan mutane Sa'ad wa askara bi jayshihi fil qadisiyya wato sa'ad ya tafi inda ainihin ya kafa bataliyarsa a nan qadisiyya ne walamma kana yawmu yawmul harir an kira wannan rana yawmul harir malamai suka ce saboda ba a jin karar komai sai tafiyar makami kawai azamal muslimuna musulmai sun kulla niyya ala an yaj'alu hal qadiya cewa za su sa wannan yaƙi wanda zai kawo ƙarshen bautar wuta a duniya gaba Ba fa hadu bi aduhim suka kewaye makiyansu ya haɗatal qaid bil misam kamar yadda dai wato sarƙa take kewaye damtsi wa fazo ila sufufihi kuma suka zartar suka shiga zuwa ga sahun kafirai min kulli saubin muhallilin ta kowane gefe suna hailala mukabbirin suna kabbara sai za ra'asu rustum sai ga kan komandan su mutanen farisa ana kiransa rustum sai ga kan shi ƙa'idar jenshil hurs shine komandan bataliyar farisawa marfu'un ala rimahil muslimin an daga shi akan mashin musulmi wato an soke kan an daga shi akan mashin musulmi wai bi ra'u sai ga tsoro wa zu'ur shine hala shine zu'ur wato shi ma tsoro ne ya dubbani fi qulubi a'da'illah tsoro na waje da tsoro na ciki suna tafiya cikin zukatan makiya Allah domin da kaga an kashe komandan ka kasan an gama da kai hatta kana almuslimu yushiru ila ila alfarisi har musulmi zai nuna ba faransi ya nuna mutumin farisa yace kai zo fayatihi fayaktulhu yazo ya kashe shi saboda tsoron da Allah ya zuba musu wa rubbama qatalahu bi silahi kai so da yawa ma zaka karbi makamin shi ka kashe shi da shi ammal ganaim amma ganima fa haddis an hawala harja kai magana akan ganima ba babu laifi kawai wato ba a maganar yawan ganima da musulmi suka samu a wannan yaki wa amma alqatla amma waɗanda aka kashe a yakin fa kafi ka zai isar maka an ta'alama ka sani annal Lazina, qadaw gharqan waɗanda suka ƙara rayuwarsu suka dulmiya a cikin wannan yakin azu ah, qad balagu alfa sun kai mutum 30000 ummi rasadu dawilan sa'ad an raya shi rayuwa mai tso wafa Allahu alaihi min al-mali shay Allah kuma ya bashi dukiya mai yawa lakinnahu hina adrakathu al-wafatu sai dai yayin da mutuwa ta riske shi da abi jubbatin ya ce a kawo masa wata alkibarsa wata taguwarsa min sufin da aka yi ta da gashi baliya ta tsufa wa ƙala sai ce kaffinuni nuni biha ku milli kafani da wannan taguwar fa inni laqitu biha almushrikina mushrikeena yawm badr ita nake sanye da ita randa na kwabsa da mushrikai a ranar yakin badar wa inni uridu an alqa an alqa biha Allah azza wa jalla kuma ina son haduwa da Allah da ita ina sanye da ita radiyallahu anhu Allah ya kare yarda da shi to sa'ad bin abi waqas wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da malam ya kawo mana dangane da tarihinsa Allah ya ƙara yarda da shi to yan uwa musulmi kun ga gwaraza saura minti nawa a to da saura nawa ke ta da sallah takwas ne za mu ci gaba ko za mu shiga huzaifatu bin yaman sahibu sirri rasulillah ana kiransa ma'abucin sanin sirrin manzan Allah ma haddathakum huzaifa fasaddiqu wa ma aqra'akum abdullah bin mas'ud faqra'u hadithun sharif hadisi manzan Allah yana cewa duk abin da huzaifa ya gaya muku ku gaskanta shi duk ayar da abdullah bin mas'ud ya karanta muku ku karance ta haka in shi ta in kaso kunta minal muhajirin annabi ya gaya wa shi kuzaifatu bin al-yaman in kaso ka kasance cikin muhajirin wa in shi ta in kaso kunta minal ansar ka sa kanka cikin yan madina faktar ahabbal amrayni ila nafsi ka zaɓi mafi soyuwan al'amari a ranka بهذه الكلمات da waɗannan kalmomi khatabar rasul alaihi salatu wassalam huzaifah ibn al-yaman da waɗannan kalmomi manzo Allah ya magana da da huzaifah ibn al-yaman hina laqiyahu awwal marran fi makka yayin da manzo Allah ya gamu da shi a farkon lokaci a makka wali takayiri huzaifah ibn al-yaman fi intimai ila akram fi'atayn to wannan zabi da aka ba huzaifa wajen ya zaɓi ƙungiyar da zai laɓe cikinta ko wa habbahima ila ilal musulmi na ƙista ko kuma ƙista da ta fi soyuwa a wajen musulmi to za mu ji falyaman shi dai huzaifa ta bin yaman abu huzaifa wato baban huzaifa makiyun min bani abs Ɗan makka ne kuma yana daga ƙabilar bani abs mahaifin shi lakinnahu asaba damun sai da ya kashe wani zamanin jahiliya an gane ko asaba daman wato ya zubar da jini shine katala katilan ya kashe wani abin kashewa fi qaumi cikin mutanensa. fa qurra ila nuzuhi an makka su wannan ya tilasta shi ya bar makka ya fita ya bar makka ila ya kariba bai dawo madina wa hunaka to kuma a can halafa bani abdul ashhad sai ya je ya yi alkawari ya haɗa kansa da bani abdul wa wasu kuma ya zama sarkinsu oli da lahu ibn huzaifa sai aka haifa masa ɗansa da ake kira huzaifa ma ما ثم to abin da ke hana kuma ya shiga makka wannan kisa da ya yi sai ta gushe tunda musulunci ya zo ta hulu duna liyamani wa duna dukuli makka wannan kangi da yake hana shi yaman ya je maka an kawar da shi faja'ala ya taraddadu ha wa bain yasrib sai zauna wato yana zuwa maka ya dawo madina ya je maka ya dawo madina walakin na kana fil madina akthar wa alsam sai dai dadewarsa zaman sa a madina tafi yawa kuma tafi wato nacewa walamma ahalla al-islam bi nurihi lokacin da musulunci ya zo da haskensa ala jaziratul arab kana al-yamanu abu huzaifa shi yaman abu huzaifa mahaifin huzaifa ahada asharatin min bani abs yana daya daga cikin mutum goma daga kabilar abs wa fadu ala rasul suka yi wata waga zuwa ga manzo alaihi salawatullahi alaihi wa alanu islamahum suka bayyana musuluntarsu bayyana dai gaba ga manzon Allah wa zalika qabla an yuhajira ila al-madina hakan ko ya faru kafin ya hijira zuwa madina wa min huna to daga nan kana huzayya kana huzaifa makiyul asli ko ya zama asalin dan makka madaniyun nash'a amma kuma wanda ya tashi a madina nasha huzaifa ibn al yamani fi bayti muslimin Huzaifa dan yamani ya tashi gidan musulmi wa rubbiya fi kanafi abawai kuma an tarbiyyantar da shi a bangaren iyaye guda biyu min as-sadiqina ila ad-dukhul fi dinillah wadanda suka shiga addinin musulunci da da wururi fa aslama qabla an taktahila aynahu bi rasulillah ya musulunta tun kafin ya tozali idanuwarsa su tozali da ganin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi kana shauqu huzaifa ila liqa'ir rasul yamla'u jawarihahu begen da shi huzaifa ke yi na haduwa da manzon Allah ya cika masa hakarkarinsa wato gefen hakarkarinsa gaba daya huwa ma zala mundu aslama yatasaqqadu akhbarahu bai gushe ba tun daga musuluntarsa yana bibiyar labaran manzon Allah wa yulihha fi su'al yana nacewa wajen tambaya an ausatihi game da sifofin manzon Allah fala yaziduhu zalika illa wala an bihi hakan kuwa ba abin da yake kara masa illa kara kaunar annabi wa haninan ilayhi da kuma shauƙin annabi farahala ila makka li yalqahu ya tafi maka dan ya gamu da shi fa ma irra annabiya ai ko yana ganin annabi hatta sa'alahu a muhajirun ana am ansariyun ya rasulullah tambayar da ya masa kenan shin ni mai hijira ne ko ku dan madina ne ya manzon Allah fa qala alayhi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce da shi in shi ita kunta min al muhajirin wa in shi ita kunta min al ansar in ka so kana cikin muhajirai in ka so kuma kai dan madina ne fakatar li nafsika ma tuhibbu zabar wa kanka abinda ranka yafi so fa qala sai ce bal ana ansariyun ya rasulullah ni dan madina ne ولما هاجر الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه lokacin da manzon Allah ya yi hijira zuwa ga Madina la zama hu huzaifatu la zama tal'aini li uktiha ya cewa Manzan Allah kamar yadda idan dama yake tare da idan hagu wa shahida ma'ahu al-mawaqi'a kullaha illa badar duk wasu ya kuka ya halarce su tare da manzon Allah sai yakin badar ne kawai bai je ba wani takallufi huzaifata an badarin kuma sabawar da huzaifa yayi bai je badar ba akwai qissatun akwai kisa akan haka rawaha bi nafsihi wanda shi da kansa ya ruwaito ta fa ya yace ma mana'ani ba abin da ya hana ni an ashhada badran in halarci yakin badar illa anni kuntu kharijal madina ana wa abi sai a wannan lokaci ni da babana ba ma cikin madina fa kaza na ku fara quraishin kafiran quraishawa sun kama mu wa qalu ayna taksiduna suka ce ina kuke nufin zuwa fa qulna al madinata sai muka ce madina fa qalu sai suka ce innakum turiduna muhammadan kuna nufin ku je ku taimaki muhammad fa qulna ma nuridu illa al madina suka ce mu dai ba inda muke nufin zuwa sai madina kawai mu dai madina zamu fa ba an yutsile kuna sai suka ki sake mu illa ba da an aka zul ahada alaina sai da suka dau alkawari akan mu Allah nan sura Muhammadan alaihim cewa ba za mu taimaki annabi a kansu ba wa Allah nuqatila ma'ahu ba za mu yaki tare da shi ba sai da muka dawo wannan alƙawarin sun ma dala qusalaha na sannan suka kyale mar hanya muka wuce walamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarnahu bima qatta'nahu min ahdil liquraish lokacin da muka iso ga manzon Allah mun bashi labarin abinda muka yanke na alƙawari mu da Qurayshawa wasu alnahu ma za na sunau sai muka tambaye shi to me za mu yi akan wannan alƙawari fa qala alaihi salatu Wasalam na fi bi ahadihim wa nasta'inu alaihim billah ko mu kore alƙawarin su kuma mu nemi taimakon Allah walamma kanan uhud qaba ha hudayfa ma'a Abihil yaman ko ai alkawarin kafiri akan sabuwa ba a cikawa ko ba haka ba yace yayin da yayin da kutsawa yaƙi Uhud ya kasance ma'a Guzaifa tare da abihi wato tare da babansa Yaman amma shi Guzaifa fa abla fiha azamul bala wa akramu ya nuna ƙwarewa mai girma kuma mai karanci wa kharaja minha saliman ya fita lafiya karam. wa ma abuhu amma mahaifinsa faqadustu shi da fiha shi yayi shahada a cikin yaƙin Uhud walakin na istishhadahu sai dai shahadarsa kana bi suyufil muslimin takuban musulmai ne suka kashe shi la bi suyufil mushrikeena ba takuban mushrikai ba walizalika qissatun a hakan ko akwai tarihin nuriduha fi ma yali zamu zo da ita cikin abin da ke tafi lamma kana yawmu uhud yayin da yakin uhud ya kasance wa ba rasulullah sallallahu wa ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yamana wa thabit bin bin waqs ko fil husuni ma'a an-nisa'i was-subyan ya tsufa shi yaman sai manzo Allah ya ajiye shi da shi da thabit bin waqs a cikin wata ganuwa tare da yara da mata la'annahu ma kana shaykhain kabirai don sun zama tsofaffi kutu? da'inai sun tsufa sosai fisin wato sun yi tsufa sun yi yawan shek suna da yawan shekaru falamma hamiya wa qisul lokacin da wutar yaƙi ta yi ruru alal yamanu li sahibi sai shi yaman yace wa abokinsa da aka sa su a daki la abalaka ma nan taziru kaji abin da ya faɗa me amfanin rayuwa me muke jira da wannan kalma ce kamar ka ce kai ba ma mahaifi gare ka an gane ko me ne menene amfanin su mana fa wallahi ma baki li wahidin minna min umrihi illa bi miqdari ma ya zama himaru kai ba wani abu da ya rage wa rayuwar ɗaya daga cikin mu sai gwargwadon kishin jaki inna ma nahnu hamatul ma aw gadi mu dai a yau ko gobe kinaya ne an ya mutu na? mutu mu iya mutuwa yau ko gobe an gane ko yana nufin cewa mutuwa tana iya samun mu yau ko yanzu ko an jima fala na akuzu sayfana wannan haqqu bi rasulillah ashe ba ma riki takwabin mu ba mu je mu diski manzan Allah mu ma mu yi mu samu shahada la Allah ya shahadata ma'a akwai ƙaunar Allah ya azurta mu da shahada tare da annabinsa sun ma aka za su sai suka ɗauta kubansu wadda kalafin nasu suka shigo cikin mayaka wakta hamal ma'araka suka kutsa fagen yaki amma sabitu bin waqt fa akramahu Allah bi shahada ala aidil mashirki, shi abokin tafiyarsa sabitu bin waqt Allah ya daraja shi da samun shahada a hannun mushrikai mushrikai sun kashe shi wa ammal yaman walidu huzaifa amma shi yaman mahaifin huzaifa ta'awarat husuyuful muslimin takuban musulmai sune suka dinga bibiyarsa dan ba su san shi ba an gani tsoho ne gashi da makami kuma ba a san ya musulunta ba ba san lokacin da ya musulunta ba da haka sai suka kawo takubansu a kansa wahum la yarifunahu basu gane shi ba wajen ala Zaifa yunadi shi fa huzaifa ya ga an yi kan mahaifinsa ana sara yana cewa abi abi babana ne babana ne bala yasma'uhu ahadun ba wanda ya ji shi wa karrar sheku sari'an wannan dattijo ya faɗi matacce bi asyafi ashabihi da kubban abokansa na yaki fa ma za da huzaifatu ala an qala lahu huzaifa bi qala wata kalma ba yana gani a kashe babansa gafirun lahu rakun wa a arhamur rahimin Allah ya gafarta muku Allah shine mai jin kan waɗanda suka fi kowa tausayi hukun ga Uzaifa ya nuna jarumtaka ko ya nuna jarumtaka a kashe babanka kana kallo ko zagi bai ba kowa gaba ya nuna jikai baban na aka kashe dan eh to amma shi Uzaifa kawai sai ce ya gafirullahu lakum Allah ya muku gafara wa huwa arhamur rahimin thumma arada ar-rasulu alaihi salatu wa salamu an yu'ti an yu'ti al ibn diyata abihi sai manzo Allah ya nufin za a bashi diyar mahaifinsa eh, kaga diya yau nawa ce diya na'am miliyan 700 la haula wala quwwata illa billah miliyan 700 miliyan 700 kusan biliyan ɗaya gina yi hakan hasbiyallahu wani wa Allah ka tsare mu to wannan dukiyar aka ɗauka za ba ku zaifa an gane ko manzo Allah ya niyan zai bashi diyar mahaifinsa fa qala huzaifa sai huzaifa yace inna ma huwa dalibu shahadatin wa qarina laha ya rasulullahi shahada ya nema kuma ya samu Allahumma hash Allahumma shahad anni tasaddaqtu bi diyatihi Allah ka shaida na sadaqar da diyarsa alal muslimin na barwa musulmi sadaka fazada bi zalika manzilatan inda rasulillah wa wannan lokacin sai ya kara samun wani matsayi a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu tsaya haka ko in Allah ya nuna mana sati mai zuwa muna cikin rayayyu za mu tashi sabarar rasulu salawatullahi da salamu alai a gaura huzaifata bin yaman ko eh insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah muna roƙonka ka zaunar da wannan ƙasa tamu lafiya tare da imani da kuma gudanuwar addini zaɓe da yake gabanmu Allah muna roƙonka ka zaɓa mana wanda ya fi alkhairi Allah in siyasa ce ta fi zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu da harkokinmu na yau da gobe to Allah ka bar siyasa ta ɗore in kuma siyasar ba alkhairi ba ce gare mu ba alheri ce ga addininmu ba Allah ka katse su Allah ka kawar da su Allah ka kawo su su share su wallahi malam abin ba daɗi saboda haka inda alkhairi Allah ya su in ba alheri to Allah ya musu yadda suke mana in dai ba alheri ga rayuwarmu don mu amfanin ta kaɗan ne muka gani in ma akwai shi to mu dai kaɗan ne ya shafi mu saboda haka muna addu'a Allah madaukaki ya tabbatar mana da abin da zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu da 'ya'yanmu da kuma ci gaban 'ya'yanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu Allahumma allibna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatuka fa innahu la yamlikuha illa anta اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك